na da shekara 1447 wadda ta dace da ɗaya ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin ɗora daga yadda muka tsaya a karatun littafin iftida'us siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ko fi mukhalafati ashabil jahim ko li mukhalafati ashabil jahim sabanin nuskohi na wannan littafi muna cikin fasli na goma sha uku da mala yake bayani akan hukuncin musulmi ya yi azumi ranar da arna suke yin idi ko ranekun da waɗansu suke yin wani idi wanda ba na musulunci ba ina cikin magana har ikai ga bayani akan hukuncin yin azumi ranar asabar da tattauna da malamai suka yi akan wannan matsala wanda waɗansu malamai suke ganin ba za a yi azumi ranar asabar ba ita kadai ko da wanda dalili saboda hadisin kada ku yi azumi ranar asabar sai cikin abin da aka farlanta a kanku ma'ana azumin farilla to ne mala ke mai da jawabi akan wannan matsala wadda ainihin ainihin ya yi bayanin fahimtar mafi yawancin malamai cewa shine halarci ya halatta ya azumi ranar asabar saboda dalilan da yake fada musamman azumin da yake maboci sababi kamar azumin da za a yi rana arfa ko azumin Tasuwa, ko azumin ashura ko kuma azumin sita shawwal wani azumi wanda musulunci ya yi rekomendin a yi to shi ne mala yake bayani akan haka sai lokaci ya ci mana muka tsaya za mu tashi shafi na 224 fakara ta uku inda mala yake wa amma aksaru ashabina an gane ku da fata Allah ya taimake mu ya samu dace malai cewa amma saru ashabina amma mafi yawancin malamanmu in je ibn taymiya fa fahimu min kalami ahmada al-akhdh bil hadisi wa hamlihi ala al-ifrad sai suka fahimci bayanin da imam ahmad bin hanbal yayi shine za a yi aiki da hadisin mun ji imam malik ya ce wannan hadisin ma na ƙarya ne an gane ku cewa an hana azumi ran asabar ya ce hadisin ƙarya ne Zamai amma imam bin hanbal ce hadisin za a yi aiki da shi amma a ina hamluhu ala ifrad za a dauka a ce ka keɓe ranar asabar haka kurum ka ce yau asabar bari kai azumi an gane ki fa innahu su'ila an al-hukmi fa ajaba bil dan an tambaye shi ne game da wannan hukuncin azumi ranar asabar sai ibada amsa da wannan hadisi wajabu bil hadith yaktazu tibahu tunda ko ya bada amsa da wannan hadisin to yana hukunta cewa za a bi hadisin wa ma dhukira an yahya inna ma huwa bayanu ma waqa'a fihi min ash-shubha abinda aka ambata daga yahya wannan ana bayanin abin da ya faru ne a cikin wannan hadisi na shubha hani gabaran yin azumi ranar asabar akwai shubha a ciki wa haula yakrahuna ifradahu bisawmi amalan bi hadha alhadith waɗannan ɓangare na malamai suna karhanta yin azumi ranar asabar kadai saboda aiki da wannan hadisi bi jawdati isnadihi saboda isnadin sa yana da kyau wa zalika mujibul lil amali dihi, in ku aka ce isnadin hadisi yana da kyau to yana wajabta ai aiki da shi wa amalu ala al-ifrad amma suka yi an dauke shi ana nufin ka kebe ran asabar kadai kai azumi ka saumi yawmil juma'ati wa shahr rajab kamar mutum yace zai azumin ranar juma'a kaga shi ma wannan musulunci an hana mutum yace zai ware ranar juma'a kawai ringa azumi a cikin wannan an hana wa shahr rajab ko mutum yace ya riki watan rajab watan azumin tsofaffi yace zai azumi a ciki bid'a ne an gane an hana وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة إمام أحمد بن حنبل يروي حديث أتكين مسند دقى حديث ابن لهيعة قال حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى وأن حديث لسند زوى عبيد الأعرج دقى كاكرته ina nufin as-samma Allah ya kara mata yadda ta shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar asabar sai ta tarar ina cin abincin rana fa qala ta'ali ko ta'alai tagazbi zo ta'ali tagazbi zo ki ci abinci fa inni sa'ima sai ta ce ina azumi fa laha sai manzan Allah yace dai ta asumti amsi shin kin yi azumi jiya qalat la tace a'a kala kuli manzo Allah yace to ci fa inna siyama yawmi sabti la laki wa yin azumi ran asabar ko ki ko karke duk daya an gane ku wannan hadisin imam ahmad bin hanbal ya kawo shi a cikin musnad hadisi mai lamba 27121 kuma imam al-albani a cikin sahiha ya inganta shi hadisi mai lamba 235 wa hadha wa in kana isnaduhu da'ifa wannan hadisin ji ibn taymiya ko da dai isnadin sa mai rauni ne lakin tadullu alaihi sairul ahadith sai dai sauran hadisan suna nuni zuwa gare shi kamar wancan da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an siyami as-sabti an gane hadisin ibn shahab wanda yake mursal akwai wancan da muka wuce cewa annabi ya hana ai azumi ranar asabar kadai sai cikin abin da aka farlanta da sauran hadisai da suka yi magana kan haka to waɗannan hadisan za su zama kamar shahidai da mutabi'ai ga wannan hadisin an gane ku to ta wannan fuskar ne imamul albani ya inganta shi an gane ku wa'ala hada to bisa wannan fa yakunu qawluhu la tasumu yawm as-sabti sai faɗar manzo Allah da yace kar ku yi azumi rana asabar ta kasance ai la tafkiru siyamahu bi ainihi illa fil fard kada ku nufaci azumtar azumin a ranar asabar da azumi ita kadai sai cikin azumin farilla fa inna rajula yafsidu sawmahu bi ainihi wanda zai azumin farilla ko ranar asabar ce zai niyyar yin azumin sa bi aisu law lam yajib alaihi illa sawm yawm sabt ta yadda da za a ce ba wani azumi da ya waje ba kansu sai na rana asabar din kawai kamar aslama wa lam yabqa min ash-shahri illa yawm as-sabt kamar mutumin da yake yin musulunta ba abin da ya rage masa a watan Ramadan sai ranar asabar fa innahu yasumuhu wahdahu to shi zai azumci wannan azumin na wannan ranar shi kadai an gane ku to bil munasaba kaga akwai waɗanda suke tafiya wajen musuluntar da mutane da aka ake san wanda zai tafi wannan aiki na da'awa ya zamanto ina da wasu buda'iyar na abin da ya shafi irin waɗannan matsaloli ka zo za ka ba mutum musulunci a farkon watan ramadan sai ka ce da shi kuma zai yi azumi kuma ma har zai rama tun da ya riske watan wai zai ramo abin da ya wuce a baya kaga wani sai ya fasa an gane ku a wanda iriska ka na wannan lokacin shine kawai a kansu ya ce a ah, to gaskiya ne zan bar musulunci nan ba zan musulunta ba sai bayan azumin na musulunta ka ce a ah, karɓi musulunci kyale azumi a ah, to da sabo da kafirci wanne akwai tabbacin a gama azumi bai mutu ba an fahimta to karka ce a to ai kan ba za ka yi azumin nan ba sai dai ka fasa musulunci a a karka toshe kofar gaba ɗaya shi kansa azumin a musulunci sai da aka shekara goma sha biyar ana musulunci sannan aka sharanta shi an fahimta to sai da haka idan dama ta akiya sai ka koma hagu a wadda suka ce menene in laila ta akiya sai a koma basha to sai ka yi haka nan in ya ce a gaskiya ni ba zan yi musuluncin nan ba sai bayan azumi sai ka ce a yi musuluncin kyali azumin an gani a hankali a hankali to lokacin da ya fahimci musulunci ai ya san ya musulunta wancan lokacin kaga zai rama wannan azumin da ake bin shi to amma dai eh, abin da nake so in ce shine waɗanda za a baiwa musulunci a cikin azumi kar a ce za su rama abin da ya wuce abin da ya wuce na azumi bai waje ba a kansu ba ballanta na su rama kuma kana rama abin da ake bin kai yanzu idan bashi a kanka don kawai sai a ce za ka rama bashi ba abin ka wani abu wani ba abin ka bashi sai ce za ka biya shi an fahimta wa aizon har ila yau فقصده بعينه في الفرض لا يكره أن فاتين أزمي رانر أسبر أزم فرلا وأنبا مكروه بني بخلاف قصده بعينه في النفل sabanin mutum ya nufaci yin azumi ranar asabar na nafila fa innahu yukrahu shi wannan ana kyamar haka wala tazulu alkarahatu illa bi dhammi ghayrihi wannan wannan karhancin ba zai gushe ba har sai an jingina wani azumi zuwa gare shi aw muwafaqatuhu ada ko kuma ce ya faso ne a cikin al'adar mutum mutum ya saba yin azumi kamar ka saba yin azumi yau gobe ka huta an gane ku ko kuma ka saba yin azumin ayyamul bayd ranakun haske ranakun cika ran 13 da 14 da 15 ga wata in ya faso rana asabar zakai an gane ku ko kuwa a'a ka saba ne ran ɗaya ga wata za ka yi azumi ɗaya ran sha ɗaya ga wata za ka yi azumi ɗaya ran ashirin da ɗaya ga wata za ka yi azumi ɗaya ba an ce a yi azumi uku ba aƙalla duk wata to kai sai ka zaɓi tsarin da kake yi kenan to in ya faɗo a wannan tsarin da kake yi za ka iya yi an gane ku. kamar misali eh, a ce wannan watan na zulhijja in ya ƙare ka saba muharram za ka yi ɗaya ga wata za ka yi azumi ɗaya an fahimta ba zancen tasowa da ashura muke yi ba a kai tsarin da ka ɗauka duk wata azumi uku da ake so a yi a wata haka kake yi ka yi ɗaya a farko ka yi ɗaya a tsakiya ka yi ɗaya a ƙarshe goman farko goman tsakiya da goman ƙarshe kuma sai aka dace kana irin ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata ashirin da ɗaya ga wata misali ne na bayan an gane ku to in ya faɗo a irin wannan yanayi babu laifi sai kai an gane ku فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا la lil muqaranati bainahu wa bain gairi. abin da ya gusar da karhanci ga azumin ranar asabar a cikin azumin farilla kawai kasancewar azumi farilla ne akan mutane ba wai saboda an gwama shi da waninsa ba ne ba za a ce ba za ta yi a ce wannan azumin da za ka yi na farilla a ce kawai za ka yi shi rana ɗaya ba ne ko ran asabar kawai a'a mun ji mun bada misali kamar mutumin da ya musulunta ranar juma'a bayan an sha ruwa zai azumi ranar asabar kuma ya zamanto juma'a 28 ga wata asabar 29 ga wata aka duba wata sai aka ga wata kaga bai azumi juma'a ba bai lahadi ba an fahimta ko kuma juma'a 29 ga wata sai musulunta ita shi da azumi ranar asabar 30 ga watan ramadan yayi azumi kaga definitely gobe lahadi sallah an gane da ba azumi ba wata mai daya musulunci an fahimta to saboda haka wannan kaga dole zai azumi ranar asabar ba tare da to aje wannan ma ai za ka ce to ai za a yi asabar hudu a cikin watan azumi za a yi juma'a hudu za a yi lahadu hudu ko wani a cikinsu za a yi uku galla dai ka yi azumi juma'a ka yi asabar ka yi juma'a ka yi asabar ka yi juma'a ka yi asabar ko kayi asabar kayi lahadi kayi asabar kayi lahadi kayi asabar kayi lahadi ko kayi juma kayi asabar kayi lahadi kayi azumi gabanin asabar kayi azumi bayan asabar an fahimta to wannan shi ma ai ba wai abin da ya kawar da cewa ya hana karhancin ba dan ya shafi an yi a juma'a an yi asabar wani ba wannan bane kawai menene ya kawar ai wannan farilla ne yi azumin ramadan dole ne a yi farilla ne to kasancewarsa farilla shi ya hana ya azumi rana asabar inda ba dan ya ce cikin abin da aka farlanta gare ku ba ko da ka hada azumi guda kaza to ya fada cikin wancan hali an gane wa amma fi nafli fal muzilu li karahati dhammu ghayrihi ilay amma sal azmin farin eh, nafila abin da yake kawar da karhancin shine bayan mutun yayi azumin asabar to ijingina wani azumi gare shi ko dai gabaninsa ko bayansa aw muwafaqatu ada ko i daidai da al'adar mutum ta azumi da yake wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen can ku duba kasa lamba uku qala shaykh ibn Uthaymeen rahimahullah bi dhammi gairihi ilayhi da yace sai ya hadar da ya jingina wani azumi zuwa ga wannan na asabar da yayi bi an yusama yawmul juma'a aw yawmul ahad azumi a azumci ranar juma'a ko ranar asabar ko ranar lahadi aw yusadifa adatan ko kuma azumin ifado daidai da wata al'ada ka an ya suma yauman wa yaftiru yauma kamar mutumin da yake azumi yau gobe ya huta law sadafa ma yushra'u sawmuhu da a ce ranar asabar ta azumin ya fado cikin ranar da an shar'anta a azumce ta misal an yi sadifa yau ma'arafa kamar izo ranar arfa au yau ashura ko ranar ashura au yau min shari'a fi siyam ko ifado cikin wani yini da aka shar'anta yin azumi a cikinsa to babu laifi sai a yi an gane ku za ka yi sita shawwal in ya hada da asabar babu ne an gani wa kad yuqal za iya cewa al-istisna'u akhraja ba'd suwar ar-rukhsa wannan togaciya da manzo Allah ce illa ma furida alaikum za mu dauka za ce ya fitar da surori na wani rangwame da aka yi a cikin wannan hadisi wa akhraj al-baqi an fitar da ragowar da hujjoji waɗanda suka wallanci wannan hadisi sun makhtalafa haula'i fi ta'lilil karaha to sannan waɗannan malaman da suka ce ya halatta ayin su ma suka yi sabani wajen faɗar dalilin da yasa aka karhanta yin azumin ranar asabar kadai da kuma dalilin da yasa aka inganta shi fa'allal habnu aqil ibnu aqil sai ce dalilin da yasa aka hana bi annahu yawmun tumsiku fihi yahudu wa yakhussunahu bil imsak saboda rana ce suka ce abin da yasa aka karhanta haka rana ce da yahudawa suke kame baki a cikin sa suna keɓe ranar asabar da kamewa gabaran yin aiki an gane ko ba wai azumi ba suna kamewa gabaran yin aiki ranar asabar wa huwa tarkul amali fihi da yace al-imsak ina nufin barin yin aiki a cikin rana asabar aw wasa'im fi mazannati tarkil amal wanda yake azumi ana tunanin ana zaton ba zai yi aiki ba fa yasiru sawmuhu tashabbuhan bihim saboda haka sai ya zamanto azumin sa da yake yi ina kamanceceniya ne da su wa hadhihi al muntafiyatun fil ahad wannan illar babu ita a ranar lahadi an gane haka suka fada saboda a an gane a nasara ba sa kin yi aiki ranar lahadi an fahimta ba sa kin yin aiki ranar lahadi sauyin sayin zamani ne sai ya zo mai izo da haka amma da ana yin aiki ranar lahadi ba man da ce tushen aiki ba an gane wa'allalahu ta'ifatun min al-ashab wasu daga cikin almajiran Imam Ahmad bin Hanbal suka ce dalilin da aka karanta bi annahu yawm 'id li ahli al-kitabi yu'azzimunahu saboda ranar asabar ranar idi ce ga ahli kitabi suna girmama wannan rana fa qasduhu bi sawmi duna ghairihi yakunu ta'ziman lahu da haka in ka nufaci ranar asabar da yin azumi banda wani ranar to wannan ina nuna kana girmama ranar kenan فقرئ ذلك كما قرئ إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب سيأك yadda aka karhanta keɓe ranar Ashura da yin أزمي kasancewar ahli kitabi suna girmama wannan rana wa ifradu rajabin aidan liman lamma azzamahu almushrikun haka nan da keɓe watan rajab da yin azumi saboda mushrikai suna girmama watan rajab an fahimta to da musulunci ya zo sai hana yin azumi a cikin ya hana ya azumci ta rajab don dacin suna yi wannan azumin da ake na tsofaffi da muke cewa ba musulunci ba ne asalinsa jahilan larabawa suke yi an fahimta to da haka da musulunci ya zo sai ya hana yanzu ga shi na an zo an bayar da mutane ko an musu yara koma baya abinda ake zamanin jahiliya can tun gabanin zuwa manzan Allah da ya zo ya hana yanzu an dawo da shi waɗannan mutane mai suke nufi komai sai sun saba wa annaba a cikin komai duk abin da manzan Allah ya zo saba na jahiliya ana ƙoƙarin sai an dawo da shi kuma da sunan san annabi Allah ya sauwaki an gane wa hadha ta'liq qad yu'aradu bi yawm ahad wannan dalilin da suka fada za iya sa da ranar lahadi fa innahu yawm eid nasara saboda shi ma ranar idi ce ta nasara fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi yace al-yawm lana yau juma'a ta muce wa gadar lil yahud gobe asabar ta yahudawa wa ba'da gadin lin nasara bayan gobe lahadi kenan ita kuma ta nasara ce hadisi imam al-bukhari hadisi mai lamba 1896 da imam muslim hadisi mai lamba 20855 a cikin baka an gane to da haka wannan ina nuna ka yi azumi asabar da lahadi duk ka girmama su kenan da haka wannan dalilin da suka faɗa ina da tsaro ba zai iya tsayawa ba an gane wa kad yuqal ibnu taymiyyah ce za iya cewa idza kana yawm eid fa mukhalafatu fihi bis sawm la bil-fitr idan ranar idi ne to saba saba musa da za a ciki ran idi ai biki walwala ake iko a ci a sha ai nishadi to kai sai ka saba musu da yin azumi amma dai ka ce saboda suna girmama shi shi isa kai ka ce za ka yi azumi ita to wannan ba talil din yana da tasgaro an gane wa yadullu ala zalika ma rawahu quraib Mawla ibn abbas qala abinda quraib maula ibn abbas Allah ya kara musu yadda ya ruwaito ina nuni akan haka yace arsala ibn abbas wa nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummi salamata as'aluha abdullahi dan abbas da wasu mutane daga cikin sahabban annabi sun tura ni wajen nana ummu salama in tambaye ta ayyul ayyami kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthara siyaman laha wadanna kwanaki manzan Allah ya fa azumta qalat tana na ummu salama Allah ya kara mata yadda tace kana yasumu yawm as-sabti wa yawm al-ahadi Aksara ma yasumu min al-ayyam manzo su sallam ya fi azumtar ranar asabar da lahadi fiye da inda yake azumtar wasu kwanaki daga cikin kwanaki wa ƙuni ina cewa yau ma idin lil mushriki wannan rana ranar idi ce ga mushirikai fa ana uhibbu an ukhalifahum to ni ina son saba musu wannan hadisi imamu Nasa ya kawo shi a cikin alkubra hadisi mai lamba 2776 haka ne imam Ahmad bin Hanbal a cikin musnad da hadisi mai lamba 26793 amma Imam Al-Albani a cikin Ad-Da'ifa hadisi mai lamba 1099 ya ce hadisi mai rauni ne an gane rawahu Ahmad wa Ibn Abi Asim wa An-Nasa'i Imam Ahmad da Ibn Abi Asim da Imam An-Nasa'i sun ruwaito shi Wasu sahahahu ba'd al-huffaz wasu daga cikin manyan malaman hadisi sun inganta wannan hadisi an gane ku to da haka sai mu tafi akan ingancinsa ina fatan mun gane saboda ne ya yi daidai da waɗansu hadisai kuma wanda suke ingantattu ne da ya ce yau mu ce ko kuma annabi ya ce juma'a idin musulmi ya gobe ranar yahudawa asaba jibi lahadi tawa ta nasara wannan ina nuna cewa sun riƙi waɗannan ranakun ranakun idi an gane wa haza nassun fi istihbab sawm yawm eidihim li ajli qasd mukhalafatihim wannan nassi ne da yake nuna an so ma a azumci ranar da su suke yin idi saboda nufin saba musu duk abin da bai hude da banasare suke yi so ake ka saba musu an gane akwai istisna'at wasu abubuwa min babi alhikmatu dalatul mu'min in kaga suna wani abu wanda yake mai kyau ba shi da cutuwa cikin addinin ka babu laifi ka dauka kai amfani da shi an gani musamman cikin abin da ya shafi rayuwa amma irin waɗannan abubuwa da suka shafi ibadu suka shafi neman albarka kamar musulun ya ɗauki ranar asabar ko lahadi mai da ita ranar daurin aure kamar juma'a ko ai mutane sai su ɗauki abu sai ya dame su sai ka zo kana saba addinin ka baka sani ba wani ta ai ranar asabar da lahadi ita ce ranar da ake yin hutu mutane safi zuwa ka taba ji annabi ya gaya daurin aure ah. ballantana zancen afi zuwa sannan ranar juma'a akwai ranar da ta fi tara mutane kamar ranar juma'a Allah ya sa kun gani amma a'a mutane sun abin nan shi kenan su waɗannan abubuwan kana neman albarka a cikinsu ba ana ce an daura aure ka asabar ko lahadi ba albarka ba. amma ba zuwan mutanen ne mafi muhimmanci ba albarkar da za a samu a ciki ita ce mafi muhimmanci to da abin da aka yi ranar juma'a a masallaci da wanda aka yi ranar asabar ko a masallaci ko a gida wane ne ah. da ran asabar kullum ka ringa kudurcewa zuciyarka wannan juma'ar saboda kai musulmi Allah ya makantar da Yahuda da Nasara da ya ba su zaɓin kwanaki kwana rana sai i makantar da su ba su zaɓi asabar ba su zaɓi juma'ar ba Yahuda sai suka zaɓi asabar Nasara suka zaɓi lahadi mu da Allah izo da mu da kansa sai ya zaɓar mana ranar juma'a ko ishiriyar da mu ga zaɓen ranar juma'a haka annabi ya faɗa azallallahu yahuda wan nasara amin juma'a Allah ya batar da yahudu da nasara ya makantar da su gabar ranar juma'a ya ba su zaɓi ku zaɓi rana yahudu su suka zaɓi asaba da nasara suka zo aka ce ku zaɓi rana su suka zaɓi lahadi mu da muka zo Allah sai ishiriyar da mu ga ranar juma'a sai i zaɓa mana ranar juma'a ko muka zaɓi ranar juma'a sai izamanto suna biyo bayan mu ne annabi ya ce da haka yau juma'a tamu gadan wa yahud wa bada gadan lin nasara fannasu lana taba'un fihi yace mutane a kwanaki suna biyo bayan mu ne sai yace mu ne muka zo karshe kuma mu ne farko ranar tashin alkiyama to kai ina ka tafi ina ka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa ba su taɓa mana kishi da baƙin ciki da kufarci kamar da hasada kamar yadda suka yi mana ba a kan ranar juma'a wannan ranar juma'ar kai da karaina har kana ta da short day ko wai juma'a short day ce to an ji short day ce amma akwai albarka wace rana ce da tafi juma'a ta tsayi tafi ta tafi juma'ar albarka haka kurum an washin brain naka an sa maka wani tunani gurbatacce wannan ranar ta juma'a Allah izabar maka ita ya batar da wasu gabiran zabarta kai ishiriyar da kai ga zabarta a to kai kuma ita ce ba ta da muhimmanci a wajenka ai wallahi ran asabar da lahadi mutane za su fi zuwa da haka gashi na harkar kullun harkar biki ko harkar aure a nan wurin wahala mala ya taso daga Legas ya zo Kano daurin aure bai a zo ana gaganiya wajen biyan sadaki amma kuma an biya flight jirgi an zo an abin to akwai wani wai daga saudiya ba wai yana saudiya wai taso ya zo ya daurin aure ta daurin aure don allah is it make sense ko wani da da aka daurin aurensa yana karatu sudan yan sudan yaranmu suna sudan suna karatu in ka kai kaci a sudan ake daurin auren a nan kano aka yi abokai a ai daurin auren wani ake saboda haka kai ka ce in ka je a sudan din haba jama'a annabi ya ce auren da ya fi albarka shine wanda wahalhalunsa suka fi sauki ko yau kai sai kai fushi ka gayyaci wani daurin aure bai zo ba ka yi ka ba kama to yi ka masa da kudin mota ba ga yata kawai kai ba ka aika da kudin mota to don me za ka fi sannan da bai zo ba auren ya ɗauri ko bai ɗauri ba rashin zuwan san mai ita ya auren in ya zo nan wurin da aka yi ɗaurin aure akwai abin da zai fiye da addu'a Allah ya sauƙa da aka musamman mu ahalu suna yin izala mu ringa sauƙaƙa abubuwa da nan ita sunnar fa da yawa na gaya muku sunna fa manhaji ne ba fa wai take ba ne kawai ka ce kai dan izala ne kai ahalu sunna ne kai salafiya ne kai wace ce kai menene duk ba shi ba in ba ka sauya akalar inda kake rayuwa ba gabarin abin da ake na gargajiya kana gargajiyarka dawa ce kurum wa kullu yad'i waslan bi layla wa layla la tuqirru lahu bi dhaka abubuwa ne da suna cin rai mana suna cin rai har ahlus sunna dan iza ne cewa ba shi dan izala ka sa cikin ahlus sunna ba adda karfan gaske a sunna sai dan da adda kenan karfan gaske ba haka bane duk wani ahlu sunna wata albarkace wanda albarkace yake ta nan ba eh, ko ka ce kai ba dan izala bane oho je ka mu da yin izala kuma haka za a kira ka sai dai kai fushi ka daina sunnar to wannan kuma dalilin shi yasa ake ta zamewa ake ta zamewa ake ta zamewa wai dai sai an yardar da mutane wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurdu wa ya fi kamata ka yardar ni yardarwa kake nema nemi yardar Allah in Allah iya yarda da kai dole zai sa yarda da kai amma sai kai batan bakatantan kai bi babu eh, su ba yarda za su yi da kai ba da za su yarda da kai ba hatta ta tabi a millatahu to kwanan nan ma wani ya fita ce shi wallahi in ne ka taɓa yin izala ko ka ce ka tuba shi wallahi ƙarya ne baka tuba ba to ka gani suna ma gaya maka yadda suke ganin ka kenan in dai ka yi izala wai ko ce wallahi ko ka ce ka tuba shi bai yadda ba ka ga Allah ya taimake shi ba shi yake ya taimake ka ba shi yake karɓar tuba ba dan da shi yake karɓar tuba ya da ka shiga uku ko da tuban na daidai ne Allah ya sauke qad روي an aisha radiyallahu anha qalat an ruwaito daga nana Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasum min ash-shahri as-sabta wal ahada wal ithnain wa min ash-shahr al-akhar as-thulatha wal arba'a wal khamis manzo Allah sallallahu ya kasance idan wani watan zo ina yin azumi asabar lahadi litinin wani watan kuma sai litinin talata laraba alhamis an gane rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam ya rawaito shi a hadisi ne kyakkyawa قال إتي وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه ابن مهدي يا رويت وانا حديثي دقى سفيان أما بيتقى حديث زوى منزان الله با صلى الله عليه وسلم hadisi yana cikin sunan tirmidhi hadisi mai lamba shida kuma imamul albani a cikin sunan ya ce hadisi mai rauni ne ta ina ya rauna nashi saboda wancan ruwaya ta sufiyan da yace lam yarfa'u amma in ba haka ba hadisin wajen na Aisha hadisi ne hasan an gane wa hazani kuma sannan ibnu taymiya shi ma ya tafi akan yin aiki da hadisan da haka ne cewa hazani alhadisani laysa bi hujjatin ala man kariha sawm yawm as-sabt wahdahu wadannan hadisai guda biyu ba hujja bace akan wanda ya karanta yin azumin ranar asabar kadai an gane وعلم ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك أو الصوم مظنة ذلك yace dalili saboda yahudu da nasara suna bar yin aiki a wannan rana dan haka azumi wato mahalli ne da ake zaton wanda yake yin sa shi ma ba zai aiki ba fa innahu idza sama sabta wal ahada zal al-ifrad al-makruh da haka idan mai azumi ya zumci ranar asabar da lahadi to wannan abin da ake kyama na kebe asabar da yin azumi ya gushe wa hasalatil al mukhalafatu bi sawmi yawmi fitrin kuma an sami fa'ida ta azumtar ranar da suke cin abinci suke yin biki ta saba musu da yin azumi an gane kai kana yin azumi a ciki su kuma suna cin abinci wallahu a'lam to dai abinda mala yake gaya mana wato idan zaka azumci wannan rana da niyyar ka saba musu babu laifi an gane saboda me su ake waɗannan abubuwa ka ringa saba musu a cikinsu yanzu ga shi da ba a nuna kyamar abin ba ga shi ba sai da aka kusan koma duk mu'amalar mu ta aure ranar asabar ranar lahadi asabar lahadi asabar lahadi ko to me kawo yanzu abin da za ka yi takaici wai a garin musulmi kamar kano wai ran asabar ko lahadi wai sai ka nemi kasuwa wai ka rasa wani abu wai mutane wai ba sa fita kasuwa kuma har da musulmi kuma wani saboda tsabin shirme shi fi rana ya mai da rana asabar rana tafiya makabarta wani zai je ziyara makabarta ka je haka za ka dinga tun daga juma'a za ka samu ka je makabartar ɗan dolo ka je tarauni za ka gani duk ranar juma'a asabar lahadi haka za ka je ka tarar da su ga sunan birjik mutane an fita wani shi ranar juma'a ya tashi ba zai koma kasuwa ba ya abin nan wani rana asabar ba zai fita kasuwa ba wani ran lahadi ba zai fita kasuwa ba wani me zai yi zai je fi iyayensa a magabarta matarsa ƴaƴansa abokansa zai je farad ne a duk lokacin da aka bar wata kafa da take buƙatar a toshe ta in baka saka abin da shari'a ta ce ka saka toshe ba sai ka nemo wani abu da ba shari'a ta ce ba sai ka saka toshe to haka nan duk sanda ka bar addinin ka awai igiya ka yi tunani kawai da ka kaga kaza mai kyau ne bari in yi to haka za ka yi taiwa addinin ka miki baka sani ba ka yi tai masa miki ka yi masa miki can ka huda can ka bula can ka fasa can shi nan sai a je kiyama a yi muka badalahun minallahi Allah ma lam yakunu yahtasibu wanda waɗancan abubuwa da kake gani kana yin su za ka samu lada sai ka je ka tarba ka da ladan komai ta sha wahalar iska Allah ya sauwaki Allah ya mana jagora Allah ya dora makan daidai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka ganar da mu ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata Allah ka tabbatar da daga-daga mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimanin ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله